أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم فهم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن ضعفاء فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يقوم شاب يرقوة رمضان na wannan shekara ta hijira mai lamba 1439 kuma daidai da 31 ga watan mai rana ta ƙarshe na shekarar miladiya 2018 haihuwar isa alaihi wa ala ummihi salam idan tarihin ya tabbata mun zo don ci gaba da karatun alkur'ani mai girma wato tafsiri yayin da muke wannan sura suratul muminun muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da mana jagora ya ganar da mu littafinsa ya ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana karya ya ba mu ikon kauce mata mun kwana ƙarshen aya ta goma sha takwas jiya fadin Allah ta'ala wa anzalna mina sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil wa inna ala zahabin bihi laqadirun don haka yanzu za mu tashi aya ta sha tara wadda jiyan an fara karanta ta lokaci ya yi halinsa don haka ya rage na alaramma ko ya dawo daga walakada kalakana ya kara maimaitawa har ya zo nan ya wuce ga ya fili ga mai doki ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أن أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون الله سبحانه وتعالى ينتشوى sha'ana lakum bihi jannatin min nakhil bayan da Allah ya ba mu labarin saukar da ruwan sama wanda sanadiyar saukar ruwan sama nan ƙasa ta ɗanyace ta zama wato sabuwa kuma ta dace da fitowar tsiri kamar da ya bayyana a waɗansu ayoyi kuma ya ce yana da iko akan ya tafiyar da wannan ruwan ya kafar da ƙasar ta bushe ta sandare yana da iko akan haka to amma dai bisa rahama irin tasa da kuma tausayi da yake mabayi sai bai yi hakan ba maimakon ma ya haka ya tafiyar da ruwan ya ce fa'an sha'ana lakum bihi jannatin sai muka sama maku da gonaki sanadiyar wannan ruwan sama da ya sauka min nakhilin aka samu gonaki na dabinai wa a'nabin kuma aka samu gonaki na inabi lakum fiha kihu kathira Allah ta'ala ya ce kuna da nau'o'in abiban marmari masu yawan gaske a cikin wa'annan gonakin a cikin wa'annan lambunan wanda suka samu suka kahu suka tabbata a sanadiyar saukar ruwan sama sannan ya ce cikin waɗannan abubuwan marmarin akwai abin da yake abinci ne wurin kuwamin hata kulun daga cikinsu kuke ci ba nan ni'imar allah subhanahu wa ta'ala ta dakata sanadiyar saukar da ruwan sama ba a aya ta gaba sai ce wa shajaratan takhruju min turi saina'atun bitu bid wa lil-akilin wa shajaratan sai kuma ga wata irin bishiya ta musamman an ambace ta a na kira don jawo hankalin ganin girmanta da kuma kimanta da kwarjininta da albarkar da take da ita wa shajaratan da wata irin bishiya wata irin itanya in ji sankwatawa mm. wadda allah subhanahu ta'ala ya samar da ita sanadiyar saukar ruwan sama ta khuruju inda allah ta'ala ya ce tana fitowa min ɗuri saina'a ko min ɗuri sina'a kirawoyin guda biyu dukkan su tabbatattu ne da aka duk wanda mutum ya yi ya ciro daga macira wadda take ta dahir allah ta'ala ya samu dace ɗur malamai suka ce ɗur ana ce ma dutse ɗur ne idan yana fitar da tsirai yana ɗaukar itatuwa yana ɗaukar ganyayyaki da shauransu to ana ce mashi dur amma idan ya zama sandararre ne gayansa ne zagaliyarsa sai a ce mashi jabal da yawa a ce jibal jam'i kenan to shi wannan dutsen tunda an riga an kira shi da wannan sunan yanzu kawai ka hararo dutse ne wanda yake iya ɗaukar tsirai itatuwa na fitowa a kan shi cikin itatuwan hada ita wannan bishiya wadda ake magana ko ake ishara a kanta Ca ka min tsoron saina, Jabalun, Bifanis, Hussin, Waƙura, Abibu, Ƙasaraha. Bayanin ya riga ga mata, ma a damisar kuma ba za a yi mata tanwini ko faɗuwar wasali ba. Ita saina a ɗin, wato suna ne bakwalin suna kuma ya zo da awo irin suna na mata. don haka ba zai yi tasarifi ba tasarifi ba zai shige su ba ma'ana ba zai tanwini ba ba zai ɗauki wasali ƙasa ba shi sa aka ce min tsuri ko ka ce sina a dole dai ka shi sina a amma ka ce saina a ɗin dai dole dai yana nan a saina a hamzar ba za a yi mata wasali ba don muhallin wasali ƙasa ne da sai a ce min tsuri saina'in da suna ne munsarif da sai zan min tsuri saina'in amma ba zai zama haka ba min duri saina wannan dutse na saina tambutu bidduhun tana fitowa da mai irin na girki a jikinta wasu bigin da kuma mai mai canza kalar abinci ta sha'awa wanda zai sa mai sha'awa ya ƙara sha'awar abincin kamar irin su manja misali bayan amfanin shi a jikin dan adam kuma yana canza kalar miya maimakon a mata kai maka miyar kamar an wanke kai fari fat na ka zuba manja sai ta bada wata kala da za ta ƙara jawo hankalin mai sha'awa sai inda ƙarfin shi ya ƙare ko ba haka ba to ita ma wannan bishiyar tana fitar da wannan tana fitar da vegetable oil wato ita abin nan man girki wanda yake na nau'in itatuwa masu albarka ko masu dada abinci shi sa masu ya ce lil'akili don maciya wato don iri na irinka ko kai ba maci ba ne ni dai maci ne in kana so ka tabbatar da haka same ni ana shan ruwa ka ga abu mamaki Allah ya sa mu dace to sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara gaba da cewa wa inna lakum fil an'ami la'ibra inna lakum fil an'ami la'ibra hmm. nusqikum min في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وتقول لنسون إمام أبنجي tsakani da Allah sai dai waɗanda ka sai iya abin da ya zo maka na ilimi shi sama wani lokacin Allah ya faɗi ni'imomin ya faɗa ya faɗa ya faɗa sai ce kai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya faɗi haka a suratu ibrahim alayhi salam ya faɗi haka a suratu nahli wadda sura ɗaya ce tsakaninsu da suratu ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba yadda za a yi ku tantance su ba yadda za a yi ku kididdige ni'imomin ubangiji yanzu an taɓo mana ni'imar wato abin da ya shafi tsirai wanda aka faɗi mahimmanci ko tasirinsu a gare mu ta ɓangaren abinci da dada da abincin da sauran abubuwa na bukatu ta wannan ɓangaren sai kuma aka zo har wa yau dai a dai bayanin ɓangaren ni'imomin da ake samu a ƙasa kuma suke tabbata sanadiyar saukar ruwan sama to kuma akwai al'an'am ya ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra haƙiƙa kuna da darasi abun lura kuna da wato wani irin wato wayewar kai wadda za ta sa maku ƙara girmama ubangiji subhanahu wata'ala wato kuna da ilimi da za ku ɗauka idan kun kafa idanku zuwa ga dabbobi na ni'ima ni'ima wato kuna da darasi a nan wa inna lakum fil an'am la sai Allah ya dan gutsuro mana kaɗan daga cikin darasin da yake so mu nazari akai ko mu fahimta na hikimomin da ke ciki ya ce nuskikum mimma fi ha, muna sama maku abin sha yawwa kuna da abin sha daga abin da ke fitowa a cikinsu duba cikinsun nan ba yana gaure da jini yana gaure da tumbi da sauran abubuwa da haka irin wanda za ka gansu a ida haka ba za su baka sha'awa ba ko ma sa maka kyama amma a nan allah yake fito da nono kamar yadda a suratun halin ya fayyace komai dalla-dalla za a ga wato tsakanin eh, tumbi da abin da ya shafi jini allah ya tsutsu ya ɓaɓɓako da nono sai ya gan shi fari sal wanda ba dan tsari irin na allah ba ne ya kamata nonon nan ya fito da sofa ne na abin da ya shafi tumbin nan a ga wani datti-datti a ciki wani furkaki-furkaki wani kazanta-kazanta ko kuma ya fito da wani tsofa ne na abin da shafi jinin nan amma gaba ɗaya shi sai ya fito fari sol fari kal fari wato zar abinsa kuma ɗanɗanansa ko kaɗan ba za ka ji wani bashi-bashin da ya shafi irin ƙarnin jini ba ko kuma wani irin waru-warin da ya shafi tuka wadda tana nan cikin tumbin Allah subhanahu ta'ala gwani na gwanaye yake sana'anta muku wannan wannan ya kamata lallai wato a mai da hankali a yi tunani akan hikima da ke wajen da cikar ikon mai wannan aikin da kwarewarsa hibirarsa da gwanintarsa wajen sana'anta irin wayannan abebe sai ga mutum na tanɗa baki yana ƙara wato ainihin idan yana amfani da nono da madara sannan a hankali jikinsa fata jikinsa ma canzawa take yi saboda alherin da ke cikin wannan wato a sinadari allah sarkin hikima allah mun gode nuskikum ana karantawa da fata hannu naskikum wato fi'ilinsa madi zai iya zama saƙa zai iya zama aska saƙa ko aska da ƙarin alhamza shine ma'anan naski ko nuski a mudari nuski kun mimma fi buduniha wa lakum fiha manafi'u kathira sannan ga nau'o'in abubuwan amfani da kuke samu cikin dabbobin nan yanzu ɗaya ne cikin da yawa da aka faɗi maku nono kawai aka gaya maku bayan nono akwai nama ko ba haka ba hmm. shi ma yana da cin abinci wanda ba a gajiya da shi a nau'in abinci nama yana cikin sahu sahu sahun farko farko wajen farin jini a dukkan nau'in abinci wani abu da nama yake da shi sai ran sallah za ka iya wannan nazarin ran sallah dai nama gidan kowa da shi gwargwadon hali kowa da ƙarfinsa haka ne kuma haka bane yawanci masu ci sitsimi don an su su suka fi yawa cikin jama'a duk talaucin nan da ake ciki da wahala kafin ka samu gidajen da naman da ya zo masu kawai lauma ɗaya za su yi shi kenan an gama za ka tare gidajen 'yan kaɗan ne galibi za a samu wanda a yanzu za a ci har a ɗan aje ƙira zuwa an jima abin da nake so in faɗi a nan farin jinin nama ya sa da za ka ci shi yanzu har ya ginshe ka da kanka ka aje ka ci ka ture kamar da bahaushe ke cewa kuna ziyartar gidan wani abinda za a fara fito muku da shi kenan dai munasabar sallah ne yanzu ka ci kabari a gida amma wannan da aka fito maka da shi kana nan ga nan a gaba ta ai ba ai alhamdulillah ai ba sai ka kawo ba ana ana hakan can sai ka hango wata yar tsokan waccan ko da zan dan dauko ta sai ka dauko ka dan jefa ana nan aka zara maka ido ana nan ana fira ana faɗin can wane ne kana mayarwa can sai ka dan sake hango wata can ma ka sake dan cafkowa ka dan aza an jima ma an je gidan wani haka abin zai faru nama yana daga cin abinci masu farin jini ko masu gina jiki kuma a garin makka na daga cin bai da allah ta'ala yawan makka a can ne kadai garin da za ka iya rayuwa da nama shi shi kadai duk duniya ba da za ka iya rayuwa da nama shi kadai ba kara da komai ba sai garin makka amma an gane ko nama kawai ba komai sai shi ka da matsala amma a garin makka allah ya sa mu dace nama yana cin abin da ake samu a dabbobin ni'ima ƙasusuwan kansu akwai abin da ake da su na amfani fatin kirazan kenan an yi lokacin da arewa ke tallafa da tattalin arzikin najeriya fatu suna cikin abin da ake alfahari da shi yana suna da inda ake tara su kuma har yanzu alhamdulahi su ma kun ga ba a wuce yayansu kamar yadda jiya muka yi magana abin da ya shafi dabbobi babu lokacin da za a wuce yayansu yanzu da izala ta kirkiro tattara fatu domin bukatun tafiyar da addini da inganta da'awa ku duba yadda kamfanoni a nan kano waɗanda ake tsayawa a yi ciniki da su a kawo masu fatu su sana'anta su biya ƙungiyar izala ita kuma zai aikin addini ma'ana dai fatu suna cikin abeban da ake amfana da su kamar da Allah ta'ala ya ce wa fiha manafi'u sai ce kathira kuna da abeban amfani masu yawa to shi kan shi gashin fa akwai inda gashin ba zubarwa suke ba kuma ba babbakewa suke ba akwai kuma inda gashin za su babbake su kone amma ita fatar kirgin da ita za a sassabe ita ma ta zama nama kaje je kasashen yarbawa ka sha mamaki su da aka zo da aka kirkiro da batun fatu suka ce to muna al'adar mu ta sama da takuku mutanen arewa da'a dai mun yi za mu yi izala saboda ba mu da kungiyar addini mai raya sunna a yanzu a doron kasar nan wadda ta kaita don haka zaman yadda za mu ba da taimako amma duk wanda ya layya maimakon ya bada da fata zai ba da kudin fata ne mu ta bangaren eh, don fatan nan mu muna fatarta <laughs> Allah ya saka da alheri Allah ya yi gaskiya ya ce walakun fiha manafi'u sai ce kathira sannan sai ya faɗi babban jigo a cikin abeban amfani ya ce wa min ha ta'akuluna kuma daga cikinsu dai kuke ci alhamdulahi sannan wani abin amfanin shi ma da ake da shi a abin da ya shafi dabbobin nema ya ce wa alaiha wa alalfulki fulki tumalun akan dabbobin ake dakonku daga wannan nahiya ku tafi wancan nahiya musamman a lokutan can kafin kere-kere na dan adam ya yi yawa yanzu galibi abubuwan hawa daga nan zuwa can sun koma karfen nasara wanda he da man fetur a zuba daga nan a gungura a can wajen amma shi batun jirgin ruwa din shi kunga yana nan shi ma yana daga cikin kere-keren dan adam wanda tun kafin ɗan adam ya fara ƙera shi aka faɗe shi kuma allah ta'ala ya kawo ci gaban ɗan adam ya kai ya kera tafka tafkan jiragen ruwa kamar yadda nan muka yi misali ɗan adam a yanzu bai da wata na'ura ta dakon kaya masu nauyi niki-niki daga mai nisan nahiyar duniya zuwa ga mai nisan nahiyar duniya kamar jirgin ruwa to alhamdulahi lokacin da ake sauka su wayanda suka karanta ta karan farko sai dai su karatun su samu lada amma ba san jirgin ruwa ba musamman aya ta sauka ne a makka makka daga yashi sai duwatsu sai gashi nan dai haka Kakan kai masu magana jirgin ruwa ba san shi ba na kuma kira dan adam ba ta kawo kan shi ba wanda ake amfani da shi a wannan lokaci shine kwale-kwale in an yi magana ɗaukar kayan niki-niki kaga ba za ka kawo kwale-kwale ba wa alaiha wa alal fulki tuhmalu akan wa'annan dabbobin na ni'ima musamman bangaren shanu ana ɗaukar kaya akan shanu ana hawa shanu a tafiya mai nisa to bare kuma uwa uba sarakuma dama su aikinsu kenan a kansu ake ɗaukar ku a kansu ake ɗaukar ku a kan jiragen ruwa ake ɗaukar ku a kan jiragen ruwa ake ɗaukar ku allah ta'ala mun gode na'am ولقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون to ina koyi tun farkon muƙaddamar wannan sura an gaya mana cikin darasin da take dauke da shi akwai kisoshin wasu annabawa an gaya mana ƙisar nuhu ƙisar hudu ƙisar musa isar maryam da ita da ɗanta salam, sannan da <clears throat> wato abubuwan da ta kunsa na darussa daban-daban to yanzu kai tsaye an zo kan kisar manzon farko annabi nuhu alaihi salatu salam. Allah ta'ala ya ce wa laqad arsana nuhan ila ƙaumi lallai ilalla haƙiƙa tabbas mun aiko nuhu zuwa wurin mutanensa an aiko shi a matsayin manzo faƙala da ya zo sai ce ya ƙaumi ya ku mutane na domin duk annabi kamar sarki ne a wannan ƙabila ko wannan jama'ar gaba ɗaya shi wato shi ne shugaba kattin kattinsu gaba ɗaya da sarakunansu da talakawansu da manya-manya 'yan kasosu da sauran mabiya duka wannan <clears throat> a matsayin shi na <clears throat> manzo aikakke daga Allah to yanzu mutanen sun zama nashi <clears throat> don haka nuhu alaihi salatu salam ya ce ya ku mutane na <clears throat> ubudullaha malakum min ilahin gairu ku bautata ma Allah ba ku da wani abin bauta baicinsa shi kaɗai ne abin bautar ku wannan ita ce magana gaskiya yanke guda ɗaya kuma ita ce magana da dukkan manzanni suka yi ta nanata har zuwa manzan ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama watakila ma <clears throat> shi yasa manzon Allah ya wani hadisi mai ban sha'awa ya ce su annabawa A abana'u allatin ‘ya'yan wato inna ne abuhum wahid babansu ɗaya ne ga baki ɗayansu su ɗaya ce shari'a su ce kaɗai take ɗan shan bamban daga nan zuwa can amma tushen maganin jigon tafiyar kan jirgin gaba ɗaya wato tauhidi wannan bai taɓa canzawa ba shi sa addini ya zama guda ɗaya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ne al-islam miƙa wuya ƙarshe nuhu ya rufe da cewa afala tattakun shin ba kwa ji tsoron Allah ba domin wanda duk ya rike wani ba Allah ba babu shakka bai ji tsoron Allah ba kuma bai san girman Allah ba bai san kwarjinin Allah ba bai san sifofi da ayyuka da Allah ta'ala yake banta da su shi shi kadai ba bai kuma san Allah shi ne kadai rayayye wanda baya mutuwa ba mai iko akan komai shine Allah duk wanda ya san Allah a haka da wahala an dai ba rashin rabon ya kai rashin rabo ba kuma ya saki Allah ya bauta ma wani wanda ba Allah ba domin wanda za ka bauta ma wanda ba Allah ba shi kasashe ne shi rago ne kuma shi bawa ne raƙumi ne da aka hala sai yadda aka yi da shi da za a halice shi ba a yi shawara da shi ba matsayin da aka ga dama aka ba shi ba a tuntube shi ba duk ni'imar da ya rayu cikinta ko ta ilimi ko ta mulki ko ta koma ta mecece gaba ɗaya ko ta ƙarfin jiki duk garin ba mai iya kada shi duka dai ba wata rawa ya Allah ya bashi ba Allah ne ya ga dama ya bashi ran da kuma ya ga dama zai ansa ba sai an lallashe shi ba kaga kowa kasashe ne Allah shi ne tsayayye alƙa’imu bi nafsihi fa’alun lima yuri ya fa’alu ma ya sha wa ma sha’una illa an ya sha Allah kulla yau min huwa fi shanin zuli jalali wal ikiram la ta aku zuhu sinatun wala na'um Allahu wahid al-qahar qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad shi kadai ne Allah subhanahu wa ta'ala haka shine abun bauta ce abala ta ba za ku ji tsoron Allah ku daina magun magun kuna kama kama wanda za ku bota ma ga ku da cikakken wanda ya cancanta abota damawa kuma ga shi in manta kuka ya tunatar da ku in ba ku sani ba ne ya karantar da ku in kun jahilta an ilmantar da ku saboda ka babu wani uzuri kan rike wani Allah a saki Allah ko kuma a yi gwame a haɗa duka duka babu wani uzuri akan haka sai an tabbatar da kadaitar Allah da فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأن أنزل ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ku saurari amsar da manya suka bayar manyan gwaza manyan banza kuma haka ba masu faɗa a ji a gari amma masu faɗa sharri Allah ya yanzu dai ku duba usulubin dan Allah akwai wani yanayi na takala a ciki ko na arziki a ciki kawai daga ubudullaha malakum min ilahin ghairu afala tattaqun ba ku yi abin da ya kamata ba an gane ku faqala al mala sai masu hannu da shuni masu fada aji sai suka ce su waye wannan masu fada ajin alladina kafaru min qaumi wanda suka kafirce cikin mutanansa abin da suka ce shine maqulul qaul din shine ma hadha illa basharun mithlukum wannan da ke magana nan ba kowa bane face mutum ne kamar mutum kawai muna nan tare da shi kawai ba su yi